من اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون أما بعد جاء في كتاب الزهد للبياتي عن مالك بن دينار رحمه الله تعالى أن عيسى عليه السلام كان يقول إن هذا الليل والنهار خزالتان فانظر ما تدعون فيهما خزالة للليل وخزالة للنهار يضع الخلق فيها ما يشاءون ثم ستفتح هذه الخزائن في يوم القيامة وينظر العبد إلى ما قدم وما وضع في هذه الخزائن كما قال الحق سبحانه وتعالى في سورة الحشر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا شك أن خير ما يقدم ويوضع في هذه الخزائن الأمل الصالح الذي يفرح به يوم القيامة لذا أرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى المبادرة إلى الأعمال الصالحة والعبد في حال ركائل فلا يعلم ما يعرض له في العبد في فتن وغيرها لذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال فتنا ككدأ الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بأرض من الدنيا لذلك فاليوم تستطيع أن تقدم من الصالحات وأنت في حال رخائك وصحتك وغناك وفراغك ولا تدري ما يحصل لك في الغد قد يحال بينك وبين الصلاة أو يحال بينك وبين الصيام أو يحال بينك وبين الصدقات والإنسان أو يحال بينك وبين بر والديك وأيام العشر هي أفضل الأيام وأحبها إلى الله تبارك وتعالى وإن العمل الذي يقع في هذه الأيام هو عند الله أعظم الأعمال وأذكاها وأعظمها أجرا لذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عمل أذكى عند الله عز وجل ولا أعظم أجرا من خير يعمله في أشر الأدعى قيل يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله عز وجل إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع بذلك بشيء أكرده الدارمي لذلك يا عباد الله في هذه الأيام وجب علينا أن ننتهز لفعل الخيرات وفي هذه الأيام تكون العبادة العظمى وهي عبادة الحج التي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم من حج هذا البيت فلم يرفض ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه فأي أجر أعظم من هذا الأجر يذهب خمسة أيام أو عشرة أيام ثم يعود كيوم ولدته أمه من الخبايا صفعة بيضاء يضع بعد ذلك فيها ما يشاء لذلك قد اكترنا لكم بعض الأعمال وإن لم تستطع ولم تسمح لك الفرصة أن تذهب إلى الحج هناك بعض الأعمال إذا فعلتها وقمت بها كان أجرك كأجر الهاتف وهذا قد أخرج من السابق المصدوكي صلى الله عليه وسلم من هذه الأعمال الأمر الأول إنسان الوضوء على المكاره كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن فعل ذلك عاش بخير ومات بخير وكان من خطيئته كيوم ولدته أمه والعمل الثاني الخشوع في الصلاة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يتوضا فيسبق الوضوء ثم يقوم في صلاته فيتعلم ما يقول إلا إن كفل كيوم ولدته أمه من الخطايا ليس عليه ذنب العمل الصالح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أبسط مما تقدم من هذه الأعمال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للفقراء عندما جاءوا إليه يسألونه ويشكون إليه بأن أحلى الدفور ترضعوا بالأجور فقال لهم تصبحون وتعمدون وتكبرون خلف كل ثلاث ثلاثة وثلاثين لذلك يا عباد الله هناك بعض الأعمال لو قمنا بها وأيقنا بها وأكلتنا لله سبحانه وتعالى فيكون أجرنا كأجر الحاج نسأل الله سبحانه وتعالى والتوفيق والسداد بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بحديث سيد المرسلين أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب فاستغفروه يا عباد الله إنه هو الغفور الرحيم dukan yabo da godiya sun tabbata da Allah maɗaukacin sarki mai kowa mai komai mamallakin komai wanda baya buƙatar komai a wurin Allah a wanda baya buƙatar komai Allah subhanahu wa ta'ala ba wanda yake bukatar wani abu a wurinsa shi ake bukata a wurin wurinsa sarki ne makaɗaici ma'alici lalle a kai ka ne ce da babu abin bautawa da gaskiya sai shi shi kaɗai yake ba shi da abokin tarayya kamar da muka sai da hakika annabi muhammadu sallallahu alaihi wa sallama dan abdullahi farin jakada bawan sare annabin sare masoyinsa ne Allah ya aiko shi da gaskiya ya Allah muna roƙonka da ka yi salati bisa wannan annabi naka mai girma da alayensa barkaka da sababbin gwaraza da duk waɗanda suka bi su da kyautatawa har zuwa ranar sakamako ya ku bayan Allah masu girma a karon farko ina muku wasiti da ni kaina akan mu ji tsoron Allah Allah madaukakin sarki yana cewa ya ku waɗanda kuka yi imani ku tsoraci Allah subhanahu wa ta'ala kuma kowace rai ta duba ta ga me ya kai tanadi a gobe alkiyama Allah ya kara maimaita ya ce ku ji tsoron Allah lalle ka Allah masani ne zika abin da kuke aikatawa ya zo a cikin littafin zuhudu na imamul bayhaqi daga malik dan dina rahimahullah ta'ala cewa annabi isa alaihi salam ya kasance yana faɗa, daga irin kalmomin da yake faɗa. yana cewa inna hazan laila wannan hara khizana tani lalle hakika wannan daren da ake yi da yinin da ake yi dare da ranar kenan yace wasu taskoki ne wasu akawun akawun ne fanzu sai ku duba ya ku ɗan adam ma ta da'una fihi ma me kuke ajiya a ciki kamar wani bankin ka ne Wani ajiyar ka ne da dare me ka ajiye na sallah me ka na sadaka me ka na zikiri me ka na karatun alkur'ani da rana me ka saboda su ne za a tattara masu ranar alkiyama a tashe ka a saka maka wuta wannan aiki da kai shi sa lallai hakika Allah maɗaukacin sarki ya fito da wannan batu karara a cikin suratul ashari inda yake ya ayyuhal ladina amanu Yadda ya ko waɗanda kuka yi imani ittaqullaha ku ji tsoron Allah Wani wal tanzuru nafsu ma qaddamat li gadid kowace rai ta duba ta game ta tanadar gobe in Allah ya tashe ta gobe alfiyawa saboda kullu nafsin ka maut kowace rai sai ta mutu kuma Allah sai ya tashi wannan ran yi mata hisabi Allah a cikin ayar bayan ya ce ku ji tsoron Allah sai ƙara maimaitawa yace wattaqullaha ku kare jin tsoron Allah ku ji tsoron Allah inna Allah khabirun bima ta'malun Allah masani ne da duk abin da kuka kasance kuna aikatawa lalle hakika duk abin da mutum ya kasance yana aikatawa na alkhairi ko sabanin haka ana zifa shi ana ajiye shi a wannan ma'ajiya wanda za a fitar da shi ranar alkiyama shi da wanzu manzala sani salama ya nusar da mu mu gaggawa wurin aikata alkhairi mu yi kokari mu ribaci wannan lokuta mu su dare da rana manzala sallallahu alaihi wasallam yana cewa fadiru bil a'mali fitna ku yi gaggawa wurin aikata ayyuka na alkhairi saboda fitinuwa akwai fitina da mutum zai iya samun kansa a ciki saboda babu wanda yake da garanti inda yana raye na numfashi ba wanda yake garanti cewa ba zai samu fitina a rayuwarsa ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai kake tsakin lailin muzlimi kai ka ce kamar yankin dare ne mai duhu baka san me zai faru ba manzon ce yusbihu ar-rajulu mu'mina zaka wayi gari mutum ya wayi gari yana musulmi an tashi shi a matsayin musulmi amma ne wayumci kafira wallahi zuwa ya mutu ya koma kafiri ya je ya aikata aikin da zai sa ya koma kafiri wa yusimu ilal ko kuma yi yammaci da da dare sai mu'mini ne amma kafin safiya, wa yusbihu kafiran sai ya wayi gari a matsayin kafiri ya bi udinahu bi ajin min da kafin da ne wannan shi ne yake sa mutum ta kawo ya kafin. manzo sanin sallallahu yake cewa zai fi da addininsa saboda abin rayuwar duniya saboda ya samu kuɗi saboda ya samu mulki saboda ya samu ɗaukaka saboda ya samu abin duniya sai ya sayar da addininsa yau mutane nawa ne suke sayar da addininsu mutane nawa ne akan abin duniya mutum zai saba wa Allah ya aikata abin da rikini wa musulunci in dai zai samu ƴan yaroli to wannan shine abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake nisa da mu shi sa ya kai dan wani ne girma a yau za ka iya kokari ka ribatu waɗannan taskoki guda biyu ka yi ayyuka na gari a lokacin da kake cikin wadataka lokacin da kake cikin faradaka lokacin da kake cikin lafiyarka domin baka san me zai faru a gare ka ba shi sa eh, masu hikima suke cewa idza kunta takatadi faqatadi biman kadimata? fa innal hayya la yu'manu lahu fitan idan za ka yi koyi ko ka ga wani bawan Allah ne nagari kar ya masa kyakkyawan eh, zato talimi ne ke bawan Allah ne to kada ka sai duk abin da wannan mutumin yake komai da sauran da sai za ka yi koyi da shi duk abin da kaga yana yi ka ce kai ma za ka yi sai yace fa innal hayya la yu'tamu lahu fitan mutumin da yake raye ba a amince masa fitina wanda abin da manzo Allah faɗa fitanan ne nan ne ba a amince da kai za ga mutum kana kallon su da nagarta amma wallahi a karshen rayuwarsa sai Allah sai ya jarrabe shi sai ya fitine shi sai kaga kuma ya koma wani yanayi ya bar Allah wanda fa yuzbiku alaihi alkitab dawa Allah ya rubuta dan wuta ne sai wannan littafi sai ya rigaye shi wani limami mun ji ciwo kowa kuma yana jin raɗaɗi akan wannan daga cikin manyan limaman arabi wanda Allah ya ba shi farara da baiwa ya ja sallah a haramun makka wanda ba da kai ba ba kowa ne zai je ya ja sallah a makka ba illa man radiyallah sai wanda Allah ya yi zai wuri ne mai alfarma sallah a wurin raka'a daya ana ba mutum ladan raka'a dubu dari ka je ka ja harami ya ja harami amma kai sai ta ya fitine shi a rayuwa ga iya Qur'ani da dadi lokacin da muka fara ganin an hasko mu mazajen fata muka ji daɗi muka ce yau ga ɗan uwanmu yau baki yana jan harami amma kuma Allah sai jarabe shi ka je ka nemi labarinsa ba sai na faɗi sunansa ba sai da karshen rayuwa sai koma ɗan wasan kwaikwayo ɗan dirawa ya koma yana sa jeans yana sa t-shirt yana hawa bike ya koma harkar fim harkar waye da sauransu wai ya zubin Allah ubangiji ka rika mutu ne mu Allah da samu gama da duniya lafiya da yi karshen mu to wannan shi ne abin da manzan Allah da ya wasallam ba bashiru bil a'mal ku dinga gaggawa wurin ayyuka na alkhairi saboda fitila da mutumin da yake mutum zai iya waye gari yana wuri amma ya mutu yana kafiri ya ku bayan Allah wasu girma yau kwana biyu ne kasar ya rage mana mu shiga kwanaki goma masu albarka mafi falalar kwanaki wanda Allah yake so kwanakin da Allah subhanahu wa ta'ala ya fifita su yake fata gwagwaban lada su kwanaki goma na farkon watan zulhijja wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce duk wanda ya yi aiki a cikinsu Allah yana son wannan aikin har ma ruwaya ta ce ma min amalin azka inda Allah azza wa jalla babu wani aiki mafi kuwa a wurin Allah wala azamu ajran kuma mafi girman lada min khairin ya amalu na daga wani alkhairi da mutum zai aikata fi ashirin adha a goma na watan ainihin zilhijja watan da ake layya sai sahabbai suka ce ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan ruwaya wal jihadu fi sabilillah har jihadi duk girman jihadi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wal jihadu fi sabilillah aw jihadi fi sabilillah sai illa rajulun ka kharaja bi nafsihi wa malihi sai kai mutumin da ya fita da dukiyarsa da ransa ya sa kudin sa wajen dauka dinin Allah ya fita da ransa falan yarju ku zalika bi shay bai dawo da komai ba to lalle hakika kaga tanzilin da za a wannan kwanaki guda goma ladansa da bai azumin da za ka yi larar da rabai Qur'ani da za ka sauke larar da rabai alkhairi da ka sauke na sadaka larar da rabai bin iyaye da kake larar da rabai Allah yana so a waɗannan kwanaki goma masu albarka a su ne ake yin layya a su ne ake yin ranar na ta alfanu biyu bayanan za ka zai zo daga baya wanda lalle haƙiƙa a waɗannan kwanaki ne masu girma ake wannan ibada babba ibadar aikin hajji wanda yawancin mu yan Najeriya in ba Allah ya taimaki mutum ba an haramta mana aikin hajji an haramta saboda aikin hajji da ta yi tsada da yawa amma shekarun baya iri na irin ka za mu iya zuwa da kuɗin mu da muke nema na halal za mu iya biyan aikin hajji amma saboda tsari na gurguzu da tsari na ciwo bashi da ƙasar take da tsari na sace dukiyar umma da tsari na danniya ka koma kasashen duniya ma yau ka koma Morocco ka koma Malaysia ka koma kasashe da yawa har yau a shekara cikin kuɗin da suke biyan kujerar aikin hajji ita suke biya a yanzu ba wani bambanci ai ba za ka san cewa tsarin gurguzu da capitalism a Najeriya yake ba sai ka kalli yanzu abin da ya faru a yakin Iran a yakin Iran saboda Najeriya kun zuwa azzalumai da shugabanni marasa tsoron Allah ana fara yakin Iran ba ba Najeriya kilomita dubban da wata tsakanin Najeriya da Iran amma saboda muguwar manufa ta 'yan Najeriya da masu juya alamar Najeriya sai da nan aka kara kuɗin man fetur saboda tsari a inda Iran din ake falan ake yakin din aka toshe mata inda take fita da man amma su ga hurmus din da take an ma ke man data saboda zuwa kun shugabanni adalai akwai manyan 'yan kasuwa ba a zalimai ba ba su kama wa 'yan kasuwa tsirar litar man fetur ba har yau ka koma ka zula labari amma Najeriya saboda miyar hutun yawa a zalimai ne nan da nan ana yi ta ta karar litar man fetur wai aka fage da yake yara bayan ba mu a kasar ake komai ko da akwai ƴan wasu mutsamutsawa wanda ake shigar su kaɗan ne amma mu goro mu na fasai ta sa haka ka koma kasashe na Afirka duk ba su ƙara man fetur ba yawancin su wasu Najeriya take ba ko Ghana da Najeriya suke ba kaɗan ta kara amma su Najeriya akwai miyagu akwai bakin mulki nan da nan sai aka jefa 'yan ƙasa a cikin bala'i Nefin man na aka nemi ka juya ka kuma ninka to wani yana daga cikin bakin mulki na Najeriya Allah ka ba mu shugabanni na nagari wannan ce na sa to aikin hajji sai ya wahala sai ya zama cewa ya zama wahala aka ce tallafin da za a dinga yautan kasa musulmi aka dinga watsaki aka duk da kowai ka kowa malam ka dinga zuwa kasashe kana compare a nan za ka san za ka yi da network shi yake a Najeriya yanda mutane suke siyan abu shekara ashirin goma sha biyar shekara goma haka yi da ayin zaka zaka isa an ka mu zuwa umara ko zuwa duk wanda suke zuwa wancan lokacin yan kana hirin yanda yake yana nan amma Najeriya yau al'amuran sun lalace yau kai da umara da kuɗin kama to kana kallo sai dai kuma an Allah ya yarda aikin hajji ya tafi Allah da yake ba alzalimin ba ne, sai ba ka kai ba iri na wanda kana so ka je ka kasa saboda matsala ta tare arziki ba ka da hali to kada ka ɗauka wanda ya shi ne more da ran to ka je wasu ayyuka in ka yi ladan kuɗi da wanda ya je Na ladar ku ɗaya yadda za a ba ki lada kaza kai ma haka za a ba ka daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa wanda yi aikin za sai ce man hajja hazal baita wanda yi hajji na wannan takin falam yarfus wa lam yafsuk bai yi fasikanci ba bai yi fasa ba bai yi dukkan abin da ka iya karya masa aikin hajjin ba ko wani abu na alfasa to ka zai tuwon mu akwai hatsari an mutum ya je zage-zage ba su da lada in ya je ya ga wata mace ta awa da tashi ba su da lada in ya je ya karya yi ba su da wannan lada manzo Allah ke so duk mutumin da ya je yi yi wa'annan abubuwa ba ya gama lafiya yi dawafi yi sa'ayi ya yi komai raja aka yau ne waladatu ummuhu zai dawo kamar ranar da babu ka ta biyar da jariri sun shi da laifi na komai to ka ga wannan lalle haƙiƙa lada ne babba to idan har baka samu ba baka samu iko ba to ka ji abin da wanzu da ya ce ka Allah zai baka ladan aikin hajji ko wallahi ga gawuwan abubuwa ne ne ƴan kaɗan ba wahala jiki aiki na farko shine ka ka alwalaka. lokacin da ƙila kai ba ka son ma ka yi wannan awara ko lokacin sanyi ko lokacin kana jin zafi ko lokacin kana cikin wani yanayi amma ka tashi ka ɗaura alwala kuma alwalar ka yi ta ba buja-buja ba ka kyautata alwalar ka to wannan zai baka ladan aiki ma kawai ka yi alwalar mai kyau wanke hannun mai kyau kuskuren bakin mai kyau wanke fuskan da suka gaban alwala musamman a lokacin da mutum ya fi so ya je ya kwanta a lokacin da mutum ya fi so ya je wani abu na duniya ɗauke maka hankali amma kai sai ka ɗauki ruwa sai ka yi alwala ka kyautata wannan alwalar to wannan hakika yana ɗaya daga cikin abin da yake sa Allah sai ya baka ladanka kamar wanda ya je aikin maka hadisi yana wani imamu turmuzi lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yi bayanin falalar wasu ayyuka a lokacin ya bayi bayanin falala idan mutum ya tafi a kafa zuwa sallar jama'a da mutum ya yi jira sallah zuwa wata sallar da kyautata alwala alal makarihi sai yake cewa wan fa'ala zalika lalle hakika duk wanda ya aikata haka asha bi khairin yace zai rayu cikin alkhairi wa mata bi ne kuma zai mutu cikin alkhairi wa kana min kai'atihi ka yawmi waladatu ummuhu kuma zai wayi gari zai kasance dangalar zunubansa kamar ranar da mahaifiyarsa ta yi da Allah ba barci ne na danda manzon Allah ya da zuwa ba wani yake za ba wannan shi ne ya ku ɗan uwana masu girman aiki na biyu wanda ko baka samu damar zuwa aikin hajji ba in kai ladan ka daidai da aikin hajji shine shuɗi a cikin sallah wannan sallah da muke wasa da ita sallah nan da muke ta tunanin gudunar tsomo da abokin tsomo da me muka bari da kallon bal tsomo da soyayyar mu da siyasar mu dai in muna sallah ko kuma mu abin da ke ta tunawa nan mu manta ma cewa a gaban Allah ne to lokacin da ka tsaya kai sallah a nisai da ku shuɗi. ka da zuciya ka cewa Allah kake bauta to ba banza ba sai ya rika cikin ladan da Allah zai baka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace ma min Ba babu wani musulmi ya tawabba'u da zai alwala fa yusbidu alwudu'a ya ta alwala thumma yaqumu fi salatihi sannan sai ta ce zai tsaya a cikin sallar amma ne fa ya alamu ma ya amma ya san abin da yake faɗa. in yana ihdinas siratal mustaqim siratal ya san abin da yake fara ya san tsayuwar da yake in kai irin wannan sallar illan fatala manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce fati sai ya fice ai daga sallar ka yawmi waladatu ummuhu kamar ranar da mahaifiyarsa ta haife shi minar karaya na daga zunubai zai ta alaihi zamba babu wani zuriya tare da shi ta da dan wala wannan aiki na biyu kenan bayan kyautata wala to kuma ka je ka yi sallah ka kyautata ka wanda lalle hakika daga cikin irin waɗannan ayyuka wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa aiki na uku shi ma yana da alaka da sallah manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa hadisin Abi Dawud hadisin Abu Umama Al-Bahili radiyallahu anhu manzara ta nufin ce man karata min baitihi muka ɗakira duk mutumin da ya gudu daga gidansa cikin sarki kamar ka rike tikitin ka da body part da waye da sauransu za ka tafi maka ana da dawa na jagara to kai ma wannan kamar haka ne sai ka gudu daga gidanka muka ɗakira a cikin tsarki a cikin alwala cikin sarki ila salatin makatubatin sai ka fito daga gidanka ba ko da kake wuce ne sallah ta barilla ka je ka yi sallah cikin jam'i manzala sai ce ne fa ajiru ka ajrul haji al-muhrimi ladan ne wannan kamar ladan aikin hajji ne kuma wanda yake cikin irani kaga aiki ne kaɗan malam ka ce da sallah in Allah ne za ka samu lada ne tare yawa kwaye da gaske aiki na hudu shi ma yana da alaka da masallaci sai sallah alkhairi wanda manzala zalin zama ya wani hadisun tabarani hadisun abu umama albayiri radiyallahu shi wani hadisun abu umama ne manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya man gada ila almasjid duk wanda ya tashi ya nufi zuwa masallaci wanda ka ga wannan ana so a kulla alakar ka da masallaci ko ka tafi masallaci ba kasuwa ba ba ka tafi ofis ba ba ka tafi shago ba ba ka zo wajen sana'a ka ba kawai masallaci ka taho kamar yadda dukkanin waɗannan muka taho zuwa wannan masallaci ai masallaci muka taho manzon Allah sallallahu alaihi sallam ya ce la yuridu amma shi a wannan hadisin abin da ake nufi mutum ba komai yake so ya zo masallaci ba illa an ya ta'allama khair ba magana sallah yake a nan ba ana maganar ya zo ya san wani alkhairi Yin kogari ana wani karatu ko ya ji hudu ba ko ya ji darasi da ake a wannan masallaci kawai mutum sai je ya san wani alkhairi aure alluma ko kuma irin mu masu ba da ilimin sai ka taho ka bar gidanka ka taho daga wuri ka zo domin ka koyi da mutane alkhairi ka sanar da su manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce kana lahu ka ajri hajjin ta mace hajjatuhu mutum ya zama yana da cikakken lada kai ka ce ladan aikin hajji ne sai ce ka mutu zurage shi sa ba kowa ne yake zuwa masallaci karatu ba da yawa mutane ba sa zuwa darasi karatu ka je ka bi inda ake majalisar ilimi da wurare da wurare da yawa za ga masu zaman hira sun fi yawa masu da adadin duniya sun fi yawa ko masallacin jiwa masu zuwa yi sallah sun fi yawa la fakara ba alfahari nake ba ba irin masallacin mu irin wannan ba ka akwai masallacin da ake zuwa don wuluma akwai masallacin da ake zuwa don sallah masallaci da suke zuwa wani masallacin kuma ka san kaji ba hudu ba ba za a za a rana hudu ba kawai za ka daina ka yi sallah akwai kuma masallacin da hudu ba ka san in ka je ka ga hudu ba sai ka karo muna gode Allah ba ne ke ba kamar irin wannan masallacin ka zo kawai domin ka ji hudu ba ka saurara to wannan abu ne wanda zai ainihin taimaka maka don haka wannan ba karamin abu bane wanda yake so za ka samu lada duk lokacin da ka taso zuwa masallaci kai wannan za ka samu lada shi ne manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa kana lahu ka ajr hatin ta mutai hajjatuhu ya kasance kana da lada cikakke kamar wanda kai wanda lalle hakika manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya gaya mana aiki na biyar shi ma yana da alaka da masallaci da kuma jama'a wanda hadisin Anas radiyallahu anhu manzon Allah sallallahu alaihi ya yace man sallal fajara wanda yi sallaci asubahi kaji fi jama'atin a cikin jama'a su makaja ka'ada bayan da yi sallar sannan sai ya zauna yazkurullah yana ambatan Allah bayan da ya sala a zuba din to bai tarbiya ba ba sai ya zauna yana ambatan Allah tafi ta ruwa shansu, har rana ta kullu summa salla raka a tuni sannan daga nan kuma ya yayi salla raka'a biyu manzo da cewa cewa kanat lahu ka ajari hajjatin wa umarta ya zama za a ba shi lada tamkar yayi ladan aikin hajji da umara ta matas ta mace ce sai cikakku cikakku sai da faɗa wannan tsofu da yawa mutane suna wata yi da wannan wata gara fasa ce to malam ko ba ya kaje aikin hajji ba na ba a goma karshen nan kaɗa wannan ko da ba ka yi ba al'adar ka bace in an yi sallar asuba ka tsaya kai ta ambatan Allah subhanallahi walhamdu kai ta zikiri wasu ƴan daƙiƙoƙi ne ko awa ɗaya za ta kai wa rana za ta bullo tana kullowa kai sallah raka'a biyu shi kenan to ka samu ladan aikin hajji wani wani hakika aiki na karshe shine na shirin manzara sallallahu alaihi wasallam a kuri a wasu bala'i wanda manzara sallallahu alaihi wasallam an ce qala Allahu azza wa jalla Allah madaukakin sarki ce inni izakkalatu abdul min ibadi duk lokacin da naje rabo ba daga cikin bani na mu'minan ne imani amma da Allah ya rabe ka baka ne ka ce wani ne ya jefe ka ba ko wani ne ya samu hannu ko ni kaza ka bar wa Allah wannan bala'in da ya dora ma ka gode mu in ji Allah ya ce fa ni ala mubtalituhu fa innahu yaqumu min masjidi zai tashi daga sa zalika ko wata lafiya ya kwanta zai tashi ka yaumi wala ta hukun ni kara kamar ranar da mahaifiyarsa ta ainihin haife shi na daga zurbi an wanke masa shi tsarin lafiya ba kowa yake ta wanda Allah yake so wani balarama kawai ya taɓa zuwa zama zara sa da salama sai yi ya ce ka san cuta iri kaza ummu ne da nan wata kake kaza ya kontanta mana zabi sai ce a ban tare ya manzo da ya je baya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yake so ya ga wuta to ya kalli wannan mutum wai ya billahi to kaga wayannan ayyuka ne ya ko bayan Allah mun je su guda shida wanda ya kamata mu ribace su a waɗannan kwanaki masu albarka kai a rayuwar mu gaba daya in ka samu wannan daidai yake da ladan aikin haji Allah ubangiji ka karbi ibadodin mu Allah ka kaddara mana wannan ibada mai albarka wanda ba su taba zuwa ba Allah ka mai ka tabbatar musu su wanda kuma suka je suke so su koma Allah ka mai da su Allah ka tattauta mana dukkanin bala'i na kasan mu miyagun da suke takura mu da bakaniyar Allah ka mana maganin su Allah ka tarwata su Allah ka sa masu rashin kwanciyar hankali Allah dukkanin bukatocin mu da alkhairi Allah ka biya mana masu cewa mu sauka cikin addu'a Allah ka san su Allah ka biya musu bukatun su rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar wa qul inna salatukum yarhamukum Allah